da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA e Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan kuma za a iya jin ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda ku sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Yuni na shekarar 2022 za ni magana ne akan mata a fagen kasuwanci da ƙananan sana'o'i. haka yake zara na tafi da karin bayani a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya samu tattaunawa da bakuwar da mujallar forbes ta buga hotonta don yabawa da irin kwazanta sannan za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara shirin ne da labarin matashiya 'yan Najeriya da ta yi nasarar samun ilimi a ƙasar Kanada, inda ta suna har ake sha'awar ayyukanta da take yi. Wannan ya nuna wa matasa mata na iya zama abin koyi don gwada su a sana'o'in hannu da kuma kimiyya da fasaha. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zanta da ita. sunana fatima babakura daga borno state borno state kina da zama a a gombe kina da zama a gombe to yanzu mun samu labari ke ma ba ki zama a najeriya mm. Ina ina yake da zama yanzu ina zama a canada um, a toronto precisely wajen nake zama mm-hmm. yanzu dai kin ga mana kina da zama a toronto canada ko ba haka ba kamar shekara nawa kika yi a wajen kasan kamar shekara sha biyu eh, lokacin da kika tafi can kun tafi da waye ne wani abu ne kai ku can zama har kika yi karatun ki a can lokacin da muka tafi babanmu ne kawai ya ya ce mana yana so mu je mu karatu a can mun je da mamanmu sai muke zama abin da ya kai mu can kenan karatu har yanzu kina da zama ne a can eh to tun da na zo na zama citizen so ya zama mun kaman gida ina zama a can ina zama a nan mhm. ah, to yanzu ga ki a najeriya kin zo me ya kawo ki na zo yin nysc aikin bautan kasa eh ina bautan kasa mhm. menene kika karanta na karanta commerce da kuma sai na major in accounting harkan eh. ajiye kuɗi kenan to harkan kuɗi to malama dai amma asalin kamar mamanki mutuniyar ina ce yar kaltungo ce a gombe state shi kuma babanki don ba ne daga borno to a makarantar kin fara tun daga primary school ne har zuwa secondary da kuma zuwa university eh na fara primary school da secondary a lagos mhm. sai na je na gama secondary da university a canada kamar wacce shekara kika kammala wannan karatu naki na canada yi na canada 2018 na gama to haka ne to gashi mun samu labarin keɗin nan wato mujallar fox magazine ta ƙasar amurka ta manna hotonki a shafin farko na mujallar da take gabatarwa ta yaya aka yi wannan ke ka samu wannan karama ok to ina ga saboda like aikin da na da business ina ne um, yawanci irin su wayannan publication din suna kallon abubuwan da kai like um, da da kai da business ɗinka da yake da mahimmanci um, har in sun ga like yayi musu sai su sa sakawa to kamar eh, wani sana'a ne ya sa su suka ga eh, eh, suna da sha'awar su saki ko kuma su manna hotonki um, um, business in yin jaka da takalma na mata shi ne ya sa <laughs> kin koyi wannan sana'a ne bayan ainihin kai kuma akawunta ce a'a ban koya ba kawai like ina da interesting ne mm, to sai ina da sha'awan ne sai na fara daga farawa sai na fara koya ta youtube abubuwa kaɗan kaɗan na samu wanda za su haɗa mun jaka da takalmi mm. sai suna haɗawa ni ina gaya musu irin materials inda nake so su yi amfani da shi mm. to kika suka faɗa miki yadda ake hada jaka da takalma eh su suke hada ni bana hada komai da hannu na sai dai kawai in yi designing a paper in gaya musu ga yadda nike so ya fito ga abun da za ku yi amfani da shi sai su su yi designing da sunana a kai mu kuma muna like marketing din shi muna sayarwa eh, to a yana suka ga aikin ki ne suka gani sa suka manna hotonki a mujallar su eh to yawanci like yanda abun yake um, maybe wanda kun yi aiki da su tare ko kuma kawayenka ko ka za su iya nominating ɗinka ko kai da kanka in kana so za ka iya nominating ɗin kanka every year sai in sun gani sai su tura maka message su ce ok an yi maka nomination ana so ka zama a cikin wannan magazin daga can za ku fara processing processing yana kaiwa har wata shida kuna yin back and forth don su um, they are very strict a zaben mutanen da ya kamata su nuna saboda ba sa son kowane irin mutum suna so su make sure like baka da criminal record um, business ɗinka din very legitimate kana biyan taxes kuma like kuna actually making kuɗi ba kawai irin business ɗin da eh kuna yi amma kuɗi baya shigowa then it's not ba wani business bane kenan um, so suna duba duka financials kuma suna so su san kuna taimakawa mutane duk da kuɗin da kuke like as a business in ba employees ka ba kama maybe a community ku hmm. kuna taimakawa mutane to yanzu eh, ku za ki ga mana ma shekarunki um, ashirin da shida shekara ashirin da shida to shekara ashirin da shida wannan aiki da kika runguma duniya ta gani kuma su wa'annan mujalla suka fito da ke menene za ki ce irin abubuwan da yake kalubale wato challenges kenan da kike gani kika fuskanta har ya zamanto kika yi gogayya da wasu sauran mutane shin ke kaɗai ne kika nemi wani abu ko kuma ko wasu mutane wanda kuka yi tare da su ke zamanto kin yi nasara eh to forbes sun ce wai over many thousands of people ne suka yi applying so maybe uh, um, around mutane dubu uku suka yi applying amma mutane talatin kawai suke hmm. zaɓa so definitely na san maybe challenges with, um, da na facing ba zan sani ba tun da ba ni ba ne na judging processes din ba san me da me suka duba exactly ba hmm. amma maybe challenges in that you know i faced um, da nike fuskanta da nike building business in ne eh. shine still the same irin challenge in eh. ba wani special challenge ba ne eh. wannan nomination process in shi kawai in in sun ga kayan musu in sun dudduba credentials sun ka kayi shikenan na tabbata wasu ma sun yi nasu amma kuma aka zo <clears throat> aka zaɓi naki mm. shin ah, kin fi kwarewa ne eh to maybe haka su suka gani yan forbes din amma ban da wannan ma ni i think abin da suka zaɓe ni would be um, authenticity na sun duba kamar okay ni like na I'm very true to hey, eh, myself. Eh, like ban, ban canja kamanni na ko yanda nike ko culture na ba saboda in yi fitting in yanda society suke so because ba yawanci bane za ka ga maybe yar arewa tana business ta fito yawanci muna da kunya ba ma son fitowa eh. but the fact that na fito din kuma saboda fito wanda na ban canja maybe yadda nike sa hijab ko eh. kuma yadda nike magana eh. ko kuma wani abubuwan da mu yan arewa muke nakan sa a tamfa na je wajen aiki wata rana mm-hmm. nakan sa a tamfa na je to ban cancanci wayannan ba so for them kaman okay wannan ta zauna yadda take eh. yadda community su yake yadda culture su yake amma kuma still tana aikin da maybe ba a expecting from mu 'yan matan arewa to idan mutum yana so ya yi wannan aikin wato kwalliya kenan ko kuma da sayan ko kuma kayayyakin kayatarwa haka na sha'awa su irin dangunan jaka da takalma dinnan menene ya kamata idan mutum yana so shiga ya fara lura da shi um, abin da ya fara ya kamata ya fara lura da shi is um, kana da like passion in yin abun because ka in ka fara dole za ka samu challenges um, amma in kuma baka da passion in da wuri za ka za ka gaji ka daina so ka um, tambi kanka ko kana da sha'awan yin abu hmm. in kana da shi then most likely za ka zama successful sai kuma in akwai abubuwan da baka sani baka tambayi mutane da yawa like akwai mutane da yawa da are willing to answer you amma dole sai ka fara tambaya hmm. um, so research is very important a irin wannan nazari wato wannan business inda eh. muke because um, mutane da yawa suna fashion kuma in kana so kai keeping up the trends in duniya eh. dole sai kana research ta online ka san mene um, manya-manyan companies suke yi hmm. um, mene yanzu irin laws da suke ciki yadda za ka like sa business ka su yi zama mai kyau yan najeriya ce ga waɗanda suke irin wannan sana'ar taki menene yan najeriya kike ganin ya kamata su fi mai da hankali Eh, su mai da hankali a finishing cause a nigeria yawancin mu sai mu yi abu kawai muna sauri ko kuma kawai we don't care muna gani kamar oke e eh, fellow nigerian sai kawai za su siya in ma be musu bai mun ba su hakuri shikenan but kawai ya kamata kowa like in zai fara irin wannan business in ka samu mindset in kana so ka wa duniya ne ba kawai local community ka ba mm. that way in kana yin haka za ka yi um, sa hankali a wajen finished product din yadda um, ake ɗinkin yadda ake packaging because abin da ya sa yawancin muke siyan foreign product saboda mun san quality Nigeria maybe bai kai nasu ba yadda suke gamawa yadda suke packaging in baya attracting imu amma in muna yin haka like su 'yan wajen maza suna siya daga wajen Nigeria. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban zantawar. In na fahimce kike ke dai ke ne kike tsara yadda za a yi ba ke ne kike dano ba kikan ba ne a yi su ko? Eh ni ina designing ne mm. ina picking materials in da su hardware da ake yin jakan da shi mm. sai ai amma ba ni nike ba don <laughs> ban iya hada jakawa. Mm-hmm. To amma duk da haka in ke ba ki tsara shi ba su kuma wayannan masu hadawa ma da su yi ba. a'a su in ba yi ba su ba za su yi ba amma the thing is saboda na yi shi for yanzu har kamar 7 years hmm. na san abin da ya kamata like yanda abin ya kamata ya zama hmm. duk da ban iya hada ba ina ga abu na san akwai mistake a nan ko ba mistake a nan hmm. so sai na yi designing first of all sai in ba su go ahead su je su yi sample in in sun yi in na ga akwai problem zan iya gane ok component in jaka maybe a ciki ya kamata akwai dan aljihu karami in kuma babu zan iya ce su je su to yanzu wayannan kayayyaki naki a kin so mu kawowa najeriya ne ko kuma dai abin da ya tsaya muku ne a can kasan ku. da mun daɗe muna kawowa Nigeria I would say kamar 10% of customers mu suna Nigeria. Um, yawanci online suke siyan sun je website sai su su yi placing order sai a tura musu yana kaiwa maybe kwana uku zuwa biyar da DHL ana kawo musu har inda suke a Nigeria. yanzu kamar idan ina son kaya irin naki eh. ta yaya dan yin samu za ka je website in mu shine timab.com t-i-m-a-b-e.com e sai ka zaɓa abin da kake so ka biya sai a tura maka yanzu kamar takalma kuna sai da shi nawa eto eh ya like yana canjawa amma average price zai iya zama $150 shine kamar kaman. dala da ɗari da hamsin kudin eh, eh, amurka eh. to jakafa jaka yana fara daga 300 dollars ne dala ɗari uku na amurka sai mutum ya aika muku zai ɗauki kaman kwana nawa kaman ku aiki kamar kwana uku zuwa kwana biyar mm-hmm. to kuna da niyan bude kamar wani karamin ofishi da za ki dinga koya ma 'yan najeriya kuwa eh um, muna da wannan yana cikin plans um, inda za mu bude kamar mentorship center irin matan da suke so su shiga wannan business ko ba ma mata ba har da maza like duk wanda yake so ya irin wannan business din um, ya koya first of all um, maybe sketching in ma ba sketching din bane ya koya dai yanda ake samun kuɗi a irin wannan harkan because ko ba shi zai hada ba in ya gane hanyoyin samun kuɗin cikin business din like zai taimake su Um, eh. da jari nawa kika fara wannan sana'a ta na fara da 150 dala 150 na canada mhm. a lokacin shi shine kamar 35,000 kudin nigeria ke al'umman ki wasu irin taimako kike musu ok so for example kaga tun da na gwada yin jaka a nigeria bai yi ba saboda challenges in da na facing na mayar da production china mhm. ni like i'm very passionate about in taimaki community yanzu a kama a gombe nan a nan muke yin packaging mu so shi printing um, company da muke aiki da su a gombe yawanci almajirai yake employing yana ce su bar yawo neman abinci su zo sai yana koya musu printing baya karban kuɗi a wajen su kuma yana biyan su don su taimakawa kansu da familinsu to kaga yawanci tun da muna bashi babban business a saboda kuɗin da muke bashi like yana taimakon su na almajiran to banda wancan kuma like mun yi sponsoring wata yarinya last year um, throughout um, secondary school inta um, har kuɗin ya kai 650,000 nigerian naira to like shine irin taimakon da muke so muna kokarin like ko da ba za mu fito kawai mu yi program ba wa mutane kuɗi kyauta ba muna biyan like fair wages to wanda suke mana aiki a nan ina yin like su turaren wuta da humra a nan but in terms of shi wannan jaka da takalmin packaging product in muke so in an yi jaka a china hmm. kafin mu tura wa customer ai muna sawa a cikin wani dan jaka haka kuma muna sawa a kwali hmm. so shi kwalin da jakan a nigeria muke specifically ma a gombe muke da wasu irin matsala kika samu eh to number one lokacin ina makaranta kuma yawanci shi wanda yake mun jakukuna a kano yake so in ya gabana nan baya mayar da hankali a yin abu yadda ya kamata kamar finishing inda na faɗa sai ba zai yi ɗinkin ya zama straight ba saboda ya san ba na gani sai kuma na ga abin ba zai yi ba saboda ni ba zan bar makaranta yanzu ya zauna ba ban samu kuma wanda zan iya trustin ya yi abu yadda nake so ba shine wannan challenge sai kuma akwai challenge in ok yau mu za mu iya samun wannan ledan a wannan kolon gobe mun sake zuwa kasuwa mu sai a ce ya kare kuma ba san yaushe za a samu ba saboda production in kamar leda a kano din ba sosai ake yin shi ba kuma ma in sun yi sosai suna turawa kasashen waje ne ba sa yi yadda su mu 'yan najeriya masu kananan business ma za mu saya mu yi amfani da su so abin da ya sa kuma lokacin because na fara ne ba zan iya sayan leda da yawa ba kaɗan kaɗan nike siya so challenges din was na fara ba kuɗi <laughs> sosai nake da shi ba access to leather da su irin hardware a nigeria babu hardware ɗin jaka sai dai mu siyo shi daga waje to kawa daga wajen ma in ka zo custom sun ƙara nasu kuɗin kuɗin da yawa to nawa za ka siyar da jakan so challenges like that shi uh, kamar wasu matakai ne za ka ɗauka don ganin cewar irin wannan fasaha naku ba a sace shi ba ok so ka san abu da irin su fashion unfortunately um, design din ba za ka iya wani abu sosai a kai ba ba irin kamar maybe technology ba ne da akwai intellectual property da za ka yi you know, patenting ko wani abu mm -hmm. shi with fashion because you know it can easily be copied there's really not much da za ka iya i mean you can the only thing is zaka gaya wa customers ɗinka ga yadda mu muke namu in kun ga like difference za ku gane kuma masu copying ma dan an ni an sha copying ina har china sun yi copying takalma na amma customers ina da suka saba siya sun gane because duk da an yi copying design din ya zo kusan daya quality din materials sun zaka gane like is very different mm-hmm. um, kuma yadda maybe za su yi packaging ba yadda za mu yi packaging ba ne so awareness ne kawai yawancin wasu wurare ne ko kasashe ne suka fi sayan kayayyakin da kike yi yawanci a uae ne um, dubai areas mm. um, yawanci su suke sayan mm-hmm. kaya na 90% marketing a wajen mm-hmm. to kaman kikan sukan nema da yawa ne ko kuma dai in kin sa shi a kaman yanar gizo suka gani shi su ce miki to suna son abubuwa kaza da kaza ok to mu yanda business din mu yake muna yin direct to consumer kenan in ka je ka siya ko guda ɗaya kake so ko guda goma like zaka iya siya kuma muna aiki ma da irin su shaguna da suke siya da yawa su sa saboda suna su customers in su zo su saya so it depends on waye zai saya in customer ne kamar ni ina son jaka sai je sai kwaya daya a tura mu har gida in ma su companies ne muna um, kamar yanzu muna aiki da guda biyu daya a dubai daya a oman um, su za su tura mana email za su ce mana muna son number of jaka haka ko takalma haka da style da color sai mu tura musu haka yake shin koyon wannan sana'a bai shafi karatun ki ba eh gaskiya like bai shafe shi sosai ba amma akwai lokacin da ya dan shafa har like lecturer na ya kira ni ya ce mun shi ya san like ba haka nike ba ya aka yi aka rubuta test kuma ban ci like number da yawa ba like ban yi passing sosai ba sai like ban ce mishi kuma ba ina kallon shi sai ce shi ya san saboda business din so a lokacin shi wannan lecturer like ya san ya san abin da nake saboda kamar mun taba maganan business ɗin tare da shi so wannan lokaci ne da ya zaunar da ni ya mun magana ya bani shawara ya ce duk da ina yi like bai kamata in bari ya affecting karatu na ba in yi making sure na yi finding balance to tun lokacin gaskiya bai sake affecting ba amma dai wannan lokacin ya affecting to idan shi kina mu'amala da mutane yawanci ta yanar gizo ne hmm. yawanci kasuwancin ki da ke gudanarwa kuma kina yi a wannan lokaci da ake yawan samun sace-sace da fashi da cutar mutane ta yanar gizo ki baki ki taba fadawa hannun irin wannan gaskiya ya faru da ni da farko da na fara business din um, na ce maka na fara da dala ɗari da hamsin da na je yanar gizo na nemi wanda zai mun jaka da farko dan 419 na samu bayan na tura kuɗi ya daina replying email ina sai wannan kuɗin da ya tafi amma ya koya min lesson saboda the next time da na je ina neman wani kawai da ya tura mu account number like sai na ce mishi a ah, in ba company account ba ne ba zan tura ba so irin wannan ya sa ni na fara like research sosai kafin kawai in tura kuɗi. to da ƙarshe ah, ban sani ba ko ko wani abin da yake so ki faɗa wa al'umman duniya a dangane da wannan sana'a take. Okay, um, business ne mai kyau um, but obviously kamar kowane business dole sai ka research ka kuma karka ce wai za ka jira sai kana da duka abu kafin ka fara saboda ba zai taba faruwa wai kana da komai ba dole kana da wannan baka da wannan so ka fara in between kana farawa zaka yi ta girma zaka zo ka samu abubuwan da zai taimaka maka um, banda shi kuma maybe um, iyayenmu na arewa kar su ce wai like saboda maybe na mace ne kawai ta je makaranta maybe secondary ta yi university dan yanzu suna barin university ma kawai ta je ta yi aure like in tana so ta yi aiki as long as maybe ba ta yi crossing line in islam ko kuma crossing line in culture ba a bar ta like za ta iya abin da take so ta yi ni yanzu duk abin da na yi saboda iyaye na sun bar ni na yi inda ba su amince tun da farko ba ba zan ma iya fara ba harin kai wannan stage to da mahaifanki suka ga wannan abu ya faru da ke ya suka ji da a ransu sun yi murna ko ya ne suka kaɗu wannan lamari sun yi murna sosai kwas kamar babanmu ma ina ga rudewa yadda na gaya mishi ya ce mu shi bari ya je masallaci ya yi nafila yana idarwa ya da ya fara ci to zai je ya siya magazin din yau na ce mishi a ah, sai gobe zai fito sai cin oh ok ya sake kira cin guda ɗari zai siya saboda zai rarraba wa kowa hmm. to like shi yayi murna sosai maman mu ma like ta yi tafiya ran da na kira ta na ce ga shi fa abin da aka kira ni aka gaya mu tana ta um, hamdala tana ta jin daɗi haka kakanmu so duk wanda ya sani da yana ta jin daɗi dan babban abu. Tun madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Malama barka da yamma. Barka da warhaka. Suna na Alhaji Musan Garu, mai rediyo da da kasuwar kawo karinan Najeriya. To, Alhaji Musa muna jin ka. To, alhamdulillah, na ji kamar batutuwan da ake tattaunawa abin da ya shafi bangaren business ne ko? Kamar da ya kasuwanci. eh haka ne to gaskiya al'amari amma kuma kamar inda na ji sai ta wannan malama ta yi bayani dangane da hadarin da ke ciki da sauran wasu matsaloli da abubuwan da suke fuskanta dangane da irin wannan yawa damun za ka samu ka tura kuɗin ka irin wannan abubuwa inda ya tafi ta intanet nan to da za ki ga ana samun matsaloli wasu gaskiya ba suka samun succeed abin da suke fata ba kuma idan muka ɗauka kin ganin mu yanzu kamar mu nan ma nan jihar Kaduna akwai yaron da na sani wanda yake irin wannan business din ina gaya mace gaskiya kuɗin shi akan yadda aka rubuta yana da kuɗi sun kai kusan miliyan ashirin a cikin wannan al'amarin. Mm. To amma kuma inda a ce za a iya bari ka cire ko da dubu ɗari biyar ne ko miliyan ɗaya. To tun da dama dama. Amma da ya kamata dai mutane su yi hattara domin irin wannan abubuwan yana kawo samu kuma yana kawo rashi karshe ne muku fata alkhairi Allah ya sa tashi lafiya Alhaji Musa Saru mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya na gode mun gode Alhaji Musa yanzu kuma har yanzu dai a jihar Kaduna ga kira na shigowa to Hajiya barka da aiki barka da warhaka sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna a tarayyar Najeriya to malam Murtala muna jinka gaskiya mun ji bayanin wannan baiwa Allah kuma ta burge mu bakin gaga ta dai matashiya ne kuma ba ma fannin da ta karanta ba ne kawai to haka yana cewa ko da ka yi karatu karka naɗa hannunka ka ce a kawai wannan karatun da kai da shi za ka zama wani abu a rayuwanka akwai hanyoyi da yawa Allah ya baka fasaha da kwakwalwa da zaka fada da tunanin ka bayan karatu ne me zan kirkiro wani sana'a na hannu ka da zan amfana duniya ta sanda da sauransu da haka muke bai wanda suke karatu da wanda ma ba su karatu ba wanda ka tsaya ka kirkira wani abu wanda zaka yada a duniya kuma ba dare ɗaya ba ne Allah kan yi bature sai ka sha wahala ka tura nan ka faɗi ka tura nan ka samu jarabawa ka hada haka da haka har Allah zai ɗaukaka ka duniya ta san ka da fatan za a tashi lafiya. To mun gode Alhaji Musa ga wani kira nan na shigowa. Salamu alaikum daga wani jiha. Wa alaikum salam daga jihar Bauchi Abubakar Salam daga Asiyan local government. To muna jin ka. Kafin kafin tsarki da bayanin malama yar kumo jikar dama muna mata farin ciki na lafiya ta addu'a da wanda suna ta ta bude ina kuma kara mata addu'a sannan kuma na so in zo amfani da wannan dama a tambaya mu mutan garo ne sirri ne kullum shi ke samu ma mu marasa

To mun gode da wannan kira daga jihar Bauchi muka kawo karshen daukan ku kuma a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.